Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa jama'a sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da takaddamar da ta kai ga jingine zaman majalisar dokokin jihar Borno har na tsawon wata guda. Za ku ji wacce takaddama ce. sannan muna tafa da shirin da rashin ta yi na salihu garba da kuma sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana a kan na'ura amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum ga labaran jagoran 'yan adawar kenya raila odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90 ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗarin sanadiyar dambarwar siyasa Odinga ya zanta ne da kafar labarai ta Associated Press kwanaki uku bayan da ya ƙaurace wa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka sake gudanarwa bayan da aka soke na farko da aka gudanar a watan Agusta wanda kotun kolin ƙasar ta yi watsi da shi sakamakon rashin ingancin zaben. Odinga ya ce zaben na ranar Alhamis haramtacce ne saboda shugaba Uhuru Kenyatta bai kara da kowa ba. odinga ya zargi jam'iyyar wato jami'an dubalmasiyar amurka da na sauran kasashen yammacin duniya da nuna rashin ya kamata saboda shawarar da suka bayar ta a gudanar da zagaye na biyu na zaben ranar alhamis bayan da aka kirga kusan dukkanin ƙuri'un da aka jefa a zaben na baya-bayan nan hukumar zaben ta ce kenyatta ya samu ƙuri'u miliyan bakwai adadin da odinga ya ce ba shakka coge ne idan aka yi la'akari da cewa ba a fito zaben ba sosai jam'iyya mai mulki a ƙasar liberia ta kalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi wanda ɗan takaranta ya zo na biyu a ciki jam'iyyar ta unity party ta zargi shugabar ƙasar ellen johnson salif wacce mamba ce a jam'iyyar da yin katsalandan da sakamakon zaben na ranar goma ga watan oktoba saboda ta gana da alkalan zaben abin da bai kamata ta yi ba tsohon shahararren dan wasan kwallon kafan nan george weah shine ya zo na daya a zaben inda ya lashe kashi 38.4 cikin 100 da yake ba dan takarar da ya sami kashi 50 cikin 100 na kuri'un da ake bukata tilas aka shirya gudanar da zagaye na biyu na zaben a tsakanin shi waya da mataimakin shugaban kasar joseph buakai wanda ya samu kamar kashi 28 cikin 100 na kuri'u a zaben farkon zaben ranar bakwai ga watan nuwamba ka iya zama karan farko da za a samu sauyin gwamnati a demokuraɗiyyance tun daga shekarar 1944 an gano wani kabari makare da gawarwaki na mutane 36 a kusa da birnin bangazi na kasar libya da alamar dai kashe mutanen aka yi a lokaci guda to amma ba a san ko suwaye ba wani rahoto na cewa wasu daga cikin gawarwakin na saye da tufafin kwat a yayin da wasu kuma na sanye da kayan wasan guje-guje gassam salame shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ya faɗi a wata takardar bayani cewa wannan aika-aikar ta bakanta mana rai sosai yana mai kiran da ai binciken al'amarin sosai duka gwamnatocin libya biyu kishiyoyin juna da wadda duniya ta amince da ita da kuma wadda ke ƙarƙashin jagorancin halifa haftar duk sun yi tur da kashe mutanen sun kuma yi kiran da ayi bincike libya ta kasance cikin rudami da dambarwar siyasa tun bayan kashe da daɗaɗɗen shugabanta mai kama karya mu'ammar gaddafi a shekara ta da sha 2011 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc an kori shugaban 'yan sanda da kuma shugaban hukumar lakin asirin tsaron ƙasar somaliya bayan da mayakan ƙungiyar al-shabab suka afka wani otal a mogadishu babban birnin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane 27 ministan yada labarai abdulrahman umar usman ya tabbatar da korar spita janar na 'yan sandan somaliya janar abdulkarim dahis sa'ad da kuma shugaban hukumar leƙin asirin tsaron ƙasa abdullahi muhammad ali sambololshe labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jihar Bannan Najeriya bayan da rahotanni suka nuna cewa 'yan majalisar dokokin jihar sun jingina zama majalisar har na tsawon wata guda. Dalilin wata takaddama da ta auku tsakanin sanata Ali Indume da wani dan majalisar jihar wato Honorable Habu Daji da ke wakiltar mazaɓar dambuwa mutane sun fara tofa albarkacin bakin su. Ko da ke wasu jaridun Najeriya sun rawaito sanata Induman yana musanta aukuwar wannan lamari. kan haka wakilinmu haruna da biyu ya ji ta bakin wasu 'yan jihar kan jingin da zaman majalisar da aka yi dalilin wannan takaddama a makon jiya ne majalisar dokokin jihar borno ta bayyana ɗage zamanta har na tsawon wata guda sakamakon wani zargi da ake yi na cewa ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin borno sanata muhammad alin dume ya mari ɗan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar dambuwa wato honorable habu daja a lokacin da suke gudanar da wurin taro a gidan ɗan majalisar dattawan jin hakan ne dai sa kakakin majalisar dokokin jihar borno honorable abdulkarim lawan bayyana dakatar da zaman majalisar har na tsawon wata guda a zauren majalisar dokokin jihar jihar wannan batu dai ya ja hankulan al'ummar jihar da ma na wajen jihar inda jama'a da dama suka so ma tofa albarkacin bakin su musamman ma na game da janye zaman da majalisar ta ce ta yi har na tsawon wata guda ga dai irin ra'ayin wasu daga al'ummar jihar Borno abubuwa da yawa ya da ya kamata su sa baki yake tafiya cikin jiha ba su sa baki sun yi magana ba wannan abin da ya faru tsakanin mmapc ne kuma a borno state akwai pdp akwai party iri-iri wanda su ba su san me yake tafiya ba me yasa za su ce za su tagatar da aiki fara su je su aiki ba to wannan dakatar wanda suka yi din za su karbi salarin watan ne shine ba mu sani ba shi wannan rashin zaman da suka yi din suna kan sasanta tsakanin ne ko suna son hutu ne su je su zauna gidansu shi yasa suka zauna cewa sai bayan wata ɗaya din wannan maganan da suka yi din ya kamata su juya su duba abin da yake faruwa a gaskiyar zance in ka bi ta barawo hausa suna ce ka bi zama bai sawo watakila so sun tafi yajin aikin nan suna so su gyara al'amarin daidai abubuwan da yake faruwa ne alabashi shi wannan abin an yi shi bisa ga kuskure ne da Allah mutanen Borno ku yi la'akari da wani abu daya dan majalisa yana da inci yana da right nashi kuma dan majalisa ya kamata a girmama shi ko da ma wani laifi yi ya kamata a dan duba da dan majalisa fa tune masu yin doka saboda ka kar jama'a su yi musu kallon ta wani gefe wato wannan al'amura da ya faru tsakanin 'yan majalisu wato sun nuna ma duniya cewa kawai suna ma kansu aiki ba suna ma jama'a aiki ba sabida ba su yi la'akari da cewa yanzu tafiyan su wannan yajin aiki da suka tafi ba wai sun ce yajin aiki ba sun ce ba za su zo na ba har na tsawon wata guda to tsakakkin aiki lokacin aiki da wanda zai tafi dan lebo eh, yan majalisu da su ma sun tafi dukansu ɗaya ne saboda duka yajin aiki za mu kira su me yasa ba za mu ce musu yajin aiki ba wa'ancan su ma sun tafi sun ki su aiki su ma wa'annan sun tafi sun ki su aiki ka gaya mun wanne ne ba yajin aiki ba saboda haka wannan kawai basu basu basu ba da muhimmanci wa mutanen su ba yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da jam'iyyar APC a jihar Borno za ta ɗauka ganin cewa dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar APC ne kama daga waɗanda ake ta gaddama a kansu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Siyasa ƙasar mu ban tsoro. ana dai tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Bari mu shakata da wannan waka. Allah ya tsaya ya kone kai maza suka zauna baya gudu ga yaƙi. Lonna amali ya buge ada sai ya faɗi yana wa'azu. Da saye ya yi malece ya kai a gadar gayinsu. amin yaron ga mahaukaci ne abin mugu ga awon zai kai kabo ga ga hanci yanzu kuma ga salihu garba da shirin da rashin ta yi kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya masu sauraron mu assalamu alaikum barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya muka fara kawo muku mu. a kan kwangilar gina katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila kamar yadda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ke cewa. Ki da soma wannan aiki na madatsar Mambila kuma kamar yadda bayanai ma ke nunawa yau kimanin shekaru arba'in kenan da sama batun wannan aiki na madatsar mambila ba tare da an je ko'ina ba baya kuma ga miliyoyin naira da aka narka da sunan aikin batun da koyi sa gwamnatin apc a yanzu soma duba batun kuma kawo yanzu ma tuni har bakin tura suka iso domin soma aikin an dai sa ran idan aka kammala aikin madatsar ruwa na mambilan zai ko samar da megawatt dubu uku da hamsin na hasken wutar lantarki ba ko ga samar da hanyoyin noma rani ga mazauna yankin. to yau bakin namu dr usman muhammad da alhaji idris muhammad da injiniya Awal Ibrahim za su ci gaba da firarsu da wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda a kan wannan aikin kwangilar. Fata a nan shine wannan aikin ba zai sake tsayawa ba har sai an kammala shi ga yadda firar ta ci gaba. Dr. Usman Barin dawo gare ka shekara 2020 2020 din kenan ko? Ina ga saura kamar shekaru uku kenan a kai gare shi? to gashi ana maganin cewa siyasa ce take hana kaza take hana kaza take hana kaza wa'in hanyoyi za a bi ne a tabbatar da an cimma wannan buri ba tare da siyasa ta dagula al'amarin ba to alhamdulillahi mu yan najeriya muna da tunani muna da masu kwakwalwa muna da masu masana sannan da wayanda za su zauna su zana miki taswirin wato al'amari na planning wato yadda za a tsare-tsare yadda za a samu ci gaba to shi ne bamu da shi shi wannan taswiran na planning to roƙonmu ga shugaban ƙasa shi ne ya tara masana wanda shi ya sani a lokacin mulkin soja kaɗai aka samu first development plan second development plan aka zo aka watsar ba a je third development plan ba a cikin wannan planning din nan sai ka is data driven wato sai kuna da wato bayanai na jihohi da tarayya da birnin tarayya shin mutane nawa ke zama a nan a ƙasa a jihohin najeriya kuma 'ya'ya nawa ake haifa sannan mutane nawa ke mutuwa sannan mutane nawa misali suke amfani da wutar lantarki a lokacin yaushe ne aka fi amfani da wannan wutar lantarki a lokacin yaushe ne ba a amfani da shi duka wannan na masu ilimi ne su madaki jan da injiniya su ne masanan yadda za su kawo mana wutan lantarki su kuma masu ilimin su tsaya su planning su ne za su samu bayanai na yadda population yake haɓaka wato adadin mutane a jihohi ko a ƙasa ke haɓaka kuma in aka haihu a shekara kamar a ce maki a nan birnin tarayya a mutane nawa ake samu ƙaruwa a shekara to kuma yaran makaranta nawa ne wanda suke fita daga makaranta nawa ne duka wannan kididdiga fa ƙasashen da suka ci gaba suke zama su yi kuma muna da ofis ɗin statistics muna da ofis ɗin population muna da ofis ɗin da za su yi maki ƙididdigan abin da zai iya haɓaka ko kuma zai ragu a yanayin yadda al'amarin Allah yake tafiya yake tafiyar da kayansa za a iya harsashe a ce gashi to me yasa ba za a samu irin wa'annan masanan ba su zauna su tace su bamu wannan taswiran na planning na shekara kamar a ce to tun da da harsashen za a je zaɓe in Allah ya sa mun ci shekara hudu masu zuwa ga abin da za mu yi misali yadda madaki ya ce ga to tun da an zo an yi na hydro a mambila a yi na gawayi na coal. kenan ko mm. na na gawayi kuma gawayin nan muna da shi fila adadin a ƙasar nan za ma mu iya ba da gawayi ma wasu ƙasashe kuma ai gashi muna da zafin rana da ma iskar iskan to idan za a zauna a wannan ƙididdigan a kawo raskwanan mutane jiha-jiha da yanda suke amfani da wa'innan kayayyakin na inganta rayuwa to za a iya samo kan zaren cewa wannan kaman jiha kaza kaman kano za ta so domin yawan mutane da Allah ya mata za ta so wutar lantarkin da akwa ibon ko jigawa ba za ta bukata ba kuma sai a tura musu can kuma ai kudin shiga zai zo kuma ai kudin shiga zai zo bayan an kawo wutar lantarkin ai dole a samu kudin shiga to wajibi ne a rinka ai la'akari da nawa za a kashe mai zai shigo kuma ai ta ingantawa shekara zuwa shekara idan aka kawo transformers kaman dubu saba'in a kano shekara mai zuwa ko shekara hudu masu zuwa karshen ta a kawo dubu tamanin ko dubu dari saboda yadda kano take faɗaɗa da kuma ƙari da take samu fiye da watakila jigawa ko akwa ibom to wannan tunanin ne ya kamata a samu masana bayan an samu irin wa'innan ingantattun kayayyakin rayuwa ruwa wuta da sauransu da noma sai a kawo kuma masu ƙididdigan cewa to in Allah ya sa an ci zaben nan ga kuma irin tsari da fannin nan ya za a yi ya za a yi hadda ƙananan ma'aikatu masana'antu da yanda za a inganta mai walda da yanda masu walda nawa ne misali a kano da kaduna da sauransu a nan arewa kuma me za a yi masu wani ma yana zaune ya gama makarantar bai komai sai ya shiga walda sai ka ga kasuwan walda ta bunƙasa saboda gwamnati ta ba da mahimmanci ta sa shi a cikin taswiran cewa to kaga masu walda kaga masu kaza kaga haka za haka za haka za ga sunan za a inganta su saboda ingancin wutar lantarki to injiniya awal kana kungiyan ƙananan masana'antu da ma matsakaita to wace rawa kake ganin za ku iya takawa ne a bisa bayanan da dr usman ya yi a yanzu eh babban rawar da za mu iya takawa kuma already ma wannan gwamnati muna ta magana da su kuma suna sauraron mu akai duk ƙudurorin gwamnati da ta kakkafa mu abin da muka zauna muka karanta a kungiyance mun kalli gwamnati ba wai ba ta da plan ba ne domin in kin dubi economic recovery growth plan na gwamnati na wannan gwamnati wanda ake nema 2020 da kike magana din in kin kalli wannan taswirin littafin ya kunshi bayanai yadda za a farfado da tattalin arziki amma rawan da muke so gwamnati ta yi wanda muke kira ga gwamnati ta dinga saka ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen aiwatar da kasafin kuɗi da kuma aiwatar da program na gwamnati abin da aka saka su wato kada idan idan aka kira domin da na kofa kenan da za a samu wannan economy for example barin baki misali in kin dubi duk kika je ka samu gwamnati sai ta ce miki a shekara a fannin gona an kashe kamar biliyan kaza a fannin gona amma sai ki ga ba wannan abin bai ba da ayyuka a ƙasa ko ya samu wadataccen abin in kin kalli abin da za a iya sakawa so mu rol ɗinmu shine muna shirye kamar yadda kowa ya sani ƙananan masana'antu su ne ginshikin ci gaban duk ƙasashen da suka ci gaba to mu a shirye yake mun yi ɗamaran idan gwamnati ta kira mu ta jawo mu ta daɗa jawo mu jiki ta ƙara jawo mu a jiki za mu kawo hanyoyi za mu taimaka wa gwamnati wajen ƙoƙarinta na rashin dogaro da man fetur da kuma ƙirƙiro ayyuka wa matasanmu. to yanzu ga shi kasafin kuɗin banan nan ministan kuɗi kemi adewashin ta ce an aiwatar da kusan kamar kashi sha biyar zuwa sha bakwai ne kawai eh. ba ka ganin zai kawo cikas a wannan harka? eh dole mana in an ce miki abu an yi kashi sha biyu ai ko jarabawa ne aka ce miki an ci sha biyar cikin ɗari aikin san dole akwai cikas amma akwai yadda za a iya yi tunda wannan gwamnati ta nuna tana da son ta rika sauraron jama'a kamar harkar wutar lantarki din nan da kuma shauran farfado da masana'antu da take so ta yi akwai ƙanana ƙananan abubuwa da za a yi su kamar yanzu hasken rana yanzu muna da kamar yanzu masu askin baba a ƙauyuka yadda za a samar da lantarki ta hasken rana wa ƙananan masana'antu akwai yadda za a yi wato da muke so a yi yanzu idan gwamnati ta yi ta duba cikin shekara da za a shiga dinnan idan ta zo ta kira ƙananan masana'antu kamar da dokta yake faɗa aka zauna da masu aiwatarwa bayan an kira wanda suka iya tsare-tsare to a zauna da kuma wanda suka iya aiwatarwa su ne ainihin waɗanda suke ainihin operation ɗin a cikin kasuwa kamar 'yan kasuwa da wanda suke iya aiwatarwa idan gwamnati ta haɗa masu ta kawo ingantattun masu iya tsare-tsare kamar yadda dokta ya bada shawara to sai kuma a nemi wanda suka iya aiwatarwa ainihin wanda suke aikin su ne aiwatar da abubuwa din daga ciki da wajen gwamnati to ina tabbatar muke an haɗa za a cimma wannan matsala na rashin fafomin na bajet din Allah. Madakin jam. menene kake ganin zai zama kalubale ne wajen tabbatar da samun wannan wadataccen wutan lantarki ni ina ganin abin da zai jawo mishkila shine idan kyakkyawar aniyar da gwamnati ta ɗauka yanzu ba ta riƙe ba ba ta tsaya a kai ba in kuma aka samu canji a gwamnati su sababbin mutane 'yan siyasa idan suka zo su ce su ba ruwansu su ba su ma san da maganar wannan shirin gyaran wutan lantarki da wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ya yi ba to idan ba su tabbatar da cewa sun tsaya a kan wannan kiblar ba to rashin wannan tsayawa akan planning din nan ne fa babban matsala da za a samu kuma da ake samu tun da aka fara siyasa a najeriya ba gwamnatin da ta tsaya akan wani development plan da ta ce wannan shine development plan din da za ta zauna a kai shine zai zama matashiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa to a lokacin soja an samu an ɗan yi nasara saboda an samu wajen shekara goma sha biyar duk gwamnatin da ta zo tana riƙe wannan development plan ɗin to gwamnatin siyasa kuma babu ruwanta Abin tashin hankali shine gwamnatocin arewa da ya kamata a ce gashi allah ya yi mana hasken rana a ta ko'ina a ce yanzu gwamnatocin arewa a rasa gwamnan da zai je ya bunƙasa wutan lantarki na koda megawatt 200 ne ai abin kunya ne megawatt 200 me zai megawatt 200 zai haskaka kaduna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku in dai bai yanke ba gaba ɗari biyu zai ba kaduna lantarki. to jama'a anan zan ce da ku da alheri sai kuma mako mai zuwa za ku je mu da karshen firar yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da cubahiro diodone da suka taimaka wajen daidaita sauti nisa lograba ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya jaridun najeriya da sun sharhi ne kan rahoton da ke cewa shugaban hukumar kwastan a najeriya kanan hamid ali ya ce kashi hamsin cikin ɗari na masu rike da mukami a gwamnatin muhammadu buhari 'ya'yan jam'iyyar pdp ne mai hamayya kanan ali a cewar jaridan the nation wajen kaddamar da wata kungiya ta goyon bayan muhammadu buhari ya ce babu yadda za a yi gwamnatin muhammadu buhari ta samu saiti domin kowa 'ya'yan jam'iyyar pdp fi su ne ke faɗa a ji a cikin gwamnatin ta muhammadu buhari ita kuwa jaridar disney ta ɗauko ɗaya daga cikin manyan labaran da ke jan hankulan 'yan najeriya ne wato dai na dawowa da kuma koran abdulrashid maina daga kamin gwamnati jaridar ta bayyana cewa shekara guda kenan dai da hukumar ta efcc ta rubuta wa ofishin attorney general na najeriya bayanan da ke nuna cewa akwai buƙatar a ci gaba da shari'ar da ake wa abdulrashid maina a gaban kuliya najeriya bisa zarginsa da rubda ciki akan kudaden fansho ita kuwa jaridar leadership daya daga cikin labaranta na cewa gwamnatin jihar edo ta kuduri aniyar kafa wata doka da za ta yaƙi da masu farocin al'umma domin rage mutanen da ke ficewa jihar zuwa ƙasashen waje domin gudanar da ayyuka masu nasaba da karuwanci musamman ma dai a tsakanin mata jaridar ta ruwaito kwamishinan shari'a na jihar Profesa yanka omorogwe na cewa gwamnatin jihar ila yau za ta tashi tsaye wajen gudanar da ayyuka na wayar da kan al'umma na illar da ke tattare da fataucin al'umma zuwa kasashen ƙetare. Ita kuwa jaridar da son ta ruwaito kakakin radar sojin Najeriya ne Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka na tabbatar da rahotannin da ke cewa wasu 'yan bindiga sun yi kwanton bauna ga sojojin Najeriya da ke sintiri a ƙaramar hukumar Maru da ke jihar Zamfara. ko yake rahotanni sun ce rundunar sojan najeriya ta samu galabar kashe wasu daga cikin 'yan ta'adda soja guda ya ji rauni a inda kuma aka kona wasu motocin na soji yankunan jihohin zamfara da katsina da birnin gwari a jihar kaduna da jihar dai wasu yankuna ne 'yan bindiga ke ci gaba da batakashi da jami'an tsaro inda suke garkuwa da mutane tare kuma da kai har hare a ƙauyuka da ke wayannan yankuna a ƙarshe sai jaridar daily daily independent inda ta ce yanzu haka cikin kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da wutar lantarki a najeriya ya dori ruwa sakamakon kudurin gwamnatin muhammadu buhari na ganin ta sake duba sayar da hukumar nepa da aka yi masu ganin cewa akasarin kamfanonin sun gaza wajen samar da wutar lantarki da kuma karya ka'idoji ko yarjejeniyoyin da suka cimma da wannan shirin jaridar ne kuma muke kammala shirin namu na wannan mako a huta lafiya. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a kan na'ura Assalamu alaikum mai magana Malam Zayyana mai tuli da ta tsarawa. Ina kira ga mai alfarma sarkin musulmi da ya taimaka ya kai mana ɗauki akan kan ƙaramar hukumar mulkin mu ta gwarbawa musamman yankin garin tsarawa da canca, karni da tunga tudu a kan fulani sun kai mana mamaya a kan su cinye mana amfanin gona dan kai rabi a taimaka a diba a ka irin wahalhalun da manoma suka shiga a ciki fulani su shiga kai tsaye su cinye mana amfanin gona bai dace ba daga malam zai yanu mai da ta tsarawa a huta lafiya. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga. ina kira 'yan siyasar najeriya tun daga na mazaɓa ward har zuwa local government har zuwa jiha don allah ku shiga tetin ku mai da hankalinku na kishin ƙasa da al'umma da 'yan ƙasa ba kishin samun kuɗi ba saboda mafi yawa suna shiga don a ba su kuɗi na zaɓe na zaɓen chairman state na zaɓen gwamna na zaɓen sanata na zaben red assalamu alaikum mai magana baban sadiki malama kuta makanan su da karamar hukumar gwarzo a tarayyar najeriya yau na zan ba da shi ne akan abin da ke faru akan gwamnatin babu buhari akan cewar har a ce akwai wani wanda za a ba matsayi kamar matsayin Abdurrahim maina a gwamnatin shi a ce amma bai sani ba wannan ya nuna cewar hakika akwai abubuwan da suke faru a cikin gwamnatin shi amma shi baya sani kuma sannan ya yi mai hankali da zai gano haka wannan ya tabbatar mana cewar maganan matan shi take cewar akwai wani sakatar tattara suka tana komai da kuma bangaren gwamnatin shi haɗi ya tabbatar gaskiya ne ina fatan shugaban muhammadu buhari zai duba ya gane abin da ke faruwa sannan kuma da mataki yanzu kuma ga labarai a takaice assalamu alaikum ga labaran jagoran 'yan adawar kenya raila odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90 ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗarin sanadiyar dambarwar siyasa an gano wani kabari makare da gawar waki na mutane 36 a kusa da birnin bangazi na ƙasar libya da alamar dai kashe mutanen aka yi a lokaci guda to amma ba a san ko suwaye ba wani rahoto na cewa wasu daga cikin gawarwakin na saye da tufafin kwat a yayin da wasu kuma na sanye da kayan wasan guje-guje jiya lahadi shugaban hukumar hana yaduwar makaman nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar iran na soke nauyin da ya rataye a wuyanta kamar yadda aka tanada a yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya. To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta ni gabatarwa da kuma chuba hero diodine da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyarmu malama zainab abdulrahman muhammadu lalu ke cewa a wanda lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc